Assalamu alaikum jama'a. Kamar yadda na yi alƙawarin ba da gida da mota da jarin miliyan hamsin ga duk wanda ya nuna yana suna. To kamar yadda na faɗa a baya mun tantance mutum ɗari biyar. To daga ɗari biyar sun dawo mutum goma. Daga mutum goma za su dawo zai dawo mutum ɗaya wanda shi ne za a ba wannan kyauta ta gida da mota da jarin miliyan hamsin. Yanzu kenan daga ɗari biyar kina nufin daga ɗari biyar yanzu a sun dawo mutum goma wanda a mutum goman nan kuma za a ƙara tantancewa ya zama mutum ɗaya wanda shi ne zai ci wannan gasa ta gida da mota da jarin miliyan hamsin. Bayan mako saboda ai ana tafiya ana tantancewa ana daɗa rage mutanen. Ok, so amma kamar mutane suna ganin cewar wannan sabon abu ne wai a ga mace cewar tana za ta ba wa saurayi kuɗi domin ta aure shi wasu za su ce to har lokaci ya kai irin wannan abin musamman ma a arewacin Najeriya? To wannan personal abu ne kawai kowa kuma da yadda ya ga zai iya tafiyar da rayuwar shi. Yanzu a kenan gida ya samu ya kankama Ah, haka ma mota ta kan kama da kuɗin. Kwarai kuwa yanzu haka akwai takardun gida da na mota kuɗi kuma idan mutum kashi yake so to transfer yake so.